shugaba muhammadu buhari ya yi jajanta kwarai da gaske da nuna damuwarsa akan ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu ga malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya da karin bayani dangane da rubutaccen sanarwar da fadar shugaban kasa muhammadu buhari ta bada shi wanda ya san yadda yakin sunkuru yake irin wannan na ta'addanci ai ba wanda zai iya baka tabbaci ya ce wai kat ɗaya daga rana kaza an daina yasa a duba kasashe da yawa pakistan afghanistan hatta kasashen turai amma ba wanda zai jayayya da cewa an samu sauki sauki ya zo wa jama'a kuma da ta ƙara samun ci gaba wajen wannan sauki da ake samu garuruwa da yake ba mutane a ciki wasu ana koma tituna shekara da shekaru da ba a yanzu haka ana nan ana buɗe su ana tafiya da su ko da haka hakuri za a yi hankali a hankali ana fatan cewa za a samu zaman lafiya kuma kar a manta gwamnati da ta bar komai ba a yanzu hakan nan har tattaunawa ana kokari da waɗannan mutane. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma daraktan yatsa labarai na dakarun soja na Najeriya Janar Rabi Abubakar ya yi mun ƙarin haske. A hakikanin gaskiya muna iyakar bai ƙoƙarin mu domin mu tabbatar cewa waɗannan abubuwan ba su kana ba. Wani abu ne wanda ya samu kuma wannan abin ya ya sa dukkan Najeriya da kishin Najeriya juwayi ko ba haka ba wani abin da musamman shi ba duk da tsaron da muke badawa da kuma sojinmu suna nan ko ina suna sa ido da An tsaro domin tabbatar cewa na abin kana ba amma ka ci dan ta'adda da yake dan ta'adda ko lokaci ba wai yin aiki yake so a yi ba a'a shi abin da ke so kawai a faɗi cewa ya yi kaza ya yi illa kaza domin da abin da su so kenan wurin in bacin ma muna sa idan sosai ai da abin ya haka to amma da yake kullum za ga cewa in sun taho na yan kunan bakin wake ana ainihin gane su kuma ana ainihin abin da ya kamata a yi a kansu wannan abu da yau kana ba ba wanda ya ji daɗin shi kuma muna tabbatar mu yan Najeriya cewa wallahi yan Boko Haram karshen su ne ya zo kuma sun zo karshe illa iyaka kowane ɗan Najeriya ba ma dai kamar wannan yankin namu na arewa maso gabas dole ne mu sa ainihin tsara tsaini da ƙara buɗe ido don mu tabbatar cewa mun gane wannan irin wannan mutanen domin wannan mutanen ai ba ba aljannu bane mutane ne wanda kuma an san su da ganin wanda suke duk kullum haka muke bayani cewa waɗannan mutane suna iya canza kala kala domin shiga su wani ta'adi kullum abin da muke bayani kenan saboda haka wannan abu bamu ji daɗin cewa kuma muna ƙara tabbatar mutane cewa duk da wani abin da yau kana jami'an tsaro suna nan tsaye in Allah duk Boko Haram ta zo ƙarshe a wannan ƙasa ta mun Allah yadda. Janar Rabi Abubakar kenan daraktan yaɗa labarai na rundunonin sojin Najeriya a tattauna da na yi da shi dangane da tashin bama-bamai da aka samu a yankin Madagali da ke jihar Adamawa ta Najeriya. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.